ya ce da 26 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 103 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatar islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna tattauna ne akan fasali da yake magana akan isra'i da Ma'iraji da annabar rahama yayi sallallahu alaihi wasallama har ya je wajen Allah ya karbo sallah akwai maganar ganin Allah da muka fara yi ba mu kammala ba insha Allah karshen karatu za mu kammala da shi annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba sannan ya za a ga Allah ran tashin kiyama ko ba za a gan shi ba malam yake cewa falamma asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum da takdhibuhum lahu وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله هنا آه، حتى آينه وطفق يخبرهم عنه ولا يستطيعون أن يردوا عليه وأخبرهم عن عيرهم في في مسراه ورجوعه وعن وقت قدومه وعن البعير الذي يقدمها فكان الأمر كما قال تعالى فلم يزدهم ذلك إلا نفورا ملائكة شوى yi النبي أي إسرائيل مئراجي يا داو washegari sai ba wa mutanensa labari cewa fa ga abin da ya yi Allah ya kai shi har ma ya ba shi saƙo shi ne saƙon sallah sai suka fara musanta masa suna jayayya da shi suna ganin kaman ƙarya yake faɗa wal iyazu billah suka ce da shi to in gaskiya ne har je? in gaskiya ne je gurin Allah to ka sifanta mana ko kaje sama ka sifanta mana baitul maqdis tunda sai da ka bi ta can kuma sun san annabi bai taba zuwa baitul maqdis ba Allah da ikonsa da kulawarsa da annabinsa sallallahu alaihi wasallama fajallahu Allah ta'ala sai Allah ya bude masa wannan gurin kawai sai da ya ganshi gashi a idan sa bayan tafiya da yayi ya zauna yana ba su labari kawai sai Allah ya yi masa hijabin sai gashi yana kallon hanyar da za ta kai shi baitul maqdis din yayi ta ba su labari ko kuskure ɗaya bai yi ba wannan yana nuna mana gata da Allah tabaraka ta'ala ya tanar akan wannan annabi صلى الله عليه وآله وسلم وطفق يخبرهم عنه ينتباس لاباري ولا يستطيعون أن يردوا عليه براسي يميدا مسمرتني با أبين دي يفدا حكا يكي دي دي با كسكري حديث إمام البخاري أتكم مناقب الأنصار ya ba su labari dangane da matafiyansu ma da suka yi tafiya waɗanda suka je can a lokacin isra'insa tafiyansa da dawowansa ai wane da wane cikin mutanenku ai akwai wanda suka yi tafiya ai sun je can su ma suna can duk sai da annabi ya gaya musu sallallahu alaihi wa sallama suna ta ji suna ta mamaki wannan wani irin mutum ne wani wakti qutumiha da lokacin da karatkan nasu matafiyarta nasu suka isa can wa anil ba'ir alladhi Ya ce musu kuma a tafiyar ma raƙumi kaza shine ke gaba raƙumi kaza shi ne ke gaba a tafiyar kuma fakan al'amuru kama ƙala al'amarin sai zama kamar yadda shi annabin ya faɗa babu bambanci babu wani sauyi amma abin mamaki falam ya zidhum zalika illa nufura wallahi wannan ba abin da ya ƙara musu illa daɗa gudu da nisantar annabi kawai cewa suka yi matsafi ne ka san haka lamarin Allah yake idan bai so ka gane abu ba wallahi ba za ka gane ba za a ta bayani amma Allah ba ka fahimta ba kwakwalwar za ta zama daƙilalliya ba ka ganewa to wannan shine ainul kufuri wato haƙiƙanin kafirci ɗin mutum yana ganin gaskiya ya kiya bita kuma shine girman kai ga abu a zahiri filla-filla dalla-dalla amma wallahi malam sai mutum ya bi to kaga dai ya zama musu bayani sun ga hanyar kuma sun tambayi matafiya sun gaya musu haka yake mai kuma wannan kara ƙara musu kusanci da annabi su yi imani da shi wallah ba sai imani da shi ba Allah mun gode maka ba wahala ba komai muka wayi gari muna musulmi masu imani masu son Allah masu son annabi Allah muna godiya kawai sai dai mu ce Allahumma sabbitna Allahumma sabbitna ya Allah ka tabbatar da mu alal islam wal iman akan musulunci da imani ibn al-qayyim yake cewa wa naqala ibn ishaq an aisha wa muawiya annahuma qala innama kana isra'u bi ruhi to yanzu magana zamu shiga gaba shin isra'i da mi'raji dinnan da aka yi shin da gangan jikinsa ne kadai aka yi ko ko a mafarki aka yi shi ko kuransa kawai aka ɗauka aka isra'ili mai rajin da shi yaya abun ya kasance riwaya ta zo daga nana aisha daga mu'awiya dukansu biyu sun ce ai lalle isra'il nan da ran annaba aka yi walakin yambaghi an yu'lama alfarqu bayna an yuqala kana al-isra'u manaman wa bayna an yuqala kana bi ruhihi duna jasadihi ibn qayyim yace ya kamata a gane akwai fa bambanci tsakanin a ce an yi isra'i dinnan a bacci da kuma a ce an yi isra'i ne da ruhin annabi banda gangan jiki yace wa bainahuma farqun azimun a tsakanin su akwai bambanci mai girman gaske a ce an yi a bacci ko a ce an yi da ruhinsa babu gangan jiki fa inna ma yarahu an-na'imu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi suwar al-mahsusa ibn al-qayyim yace abinda mutum yake gani a bacci zai iya yiwa misalai ne ake buga masa ga abin da yake sananne ne sai aka bashi shi fi suwaril mahsusa a hoto wanda yake gashi na zahiri zaka iya taɓawa ko zaka gani mana in an ce mafarki za a shi a matsayin na annabi za a iya ɗauko masa abin haƙiƙatan ga yanda yake sai a kawo masa kamarsa ya gani fisuwar masusa fayara ka annahu qad urija bihi ila sama sai ga kaman an yi tafiya da shi zuwa sama aw zuhiba bihi ila makka ko ya ga kaman an tafi da shi zuwa makka wa ruhuhu lam tas'ad amma kuma ran bai je ba mafarki ne za a nuna masa amma ba lalle ransa ya je ba walam yazhab bai je ba bata hau ba kuma bai je ba wa inna ma malakul ru'ya daraba lahu misal mala'ikan mafarki ne kawai ya buga masa misali walladina na bi ruhihi to waɗanda kuma suka ce da ransa yi. lam yuridu annahu kana manaman ba suna nufin an yi isra'i da manzon Allah a cikin bacci bane wa inna ma aradu annar ruha urija biha haqiqatan abinda suke nufi ran annabi din fa an yi irajin da shi an fatafi da shi sama wajen Allah din a haƙiƙanin gaskiya min ghairi imata ba tare da an kashe ba ba tare da ya zama a matsayin gawa ko a matsayin matacce ba a'a ran annabin a rayansa aka tafi da shi haƙiƙatan min ghairi imata ba tare da mutuwa ba ko ba tare da a ce an kashe wannan rai ba ya ce um, wa inna ma aradu anna ruha jabi ha haƙiƙatan wa basharat minhu jinsa ma tubashiru ba'da al mafaraka ran ya an tafi da ran kuma ran ya haɗu da jinsin abin da zai haɗu da shi mubasharatan bayan an rabu kuma ran an haɗa shi da abin da yake an rabu kuma yanzu an haɗa shi ya gan shi ƙarara lakin lamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maqami wato kharqil awaidi hatta yashqa yashqa batnuhu wa huwa layata la yata'allam urija bi dhati ruhihi haqiqatan min ghairi imata yace ba mamaki yau annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake yana wani yanayi ne na ya kawo wani abin da yake ya saba wa abin da aka saba kun sani cewa an yi lokacin da aka zo aka yi wa annabi tiyata aka farke cikinsa aka ciro zuciyarsa aka wanke ta amma fa kora da ɗiɗe bai ji ba to akwai abin mamaki don an ce an yi isra'i da ransa an tafi da shi an nunnuna masa abubuwa ba mamaki in ji ibn al la ya ta'allamu babu raɗaɗi kwata-kwata sau biyu ana yi wa annabi tiyata ana wanke zuciyarsa da ruwan zamzam don ta zama tsarkakakken zuciya tatacciyar zuciya to Allah ya masa wannan to akwai abin mamaki yanzu don an ce an yi isra'ila mai iraji da shi tare da ransa urija bi ruhi ruhihi haqiqatan mai ghairi imata wa man siwahu la yatanalu ruhuhu zalika illa ba'dal mauti ibn ya ce duk wanda ba annabi ba duk wanda ba manzan Allah ba ba yanda za a yi ransa ya samu wannan daraja ya samu wannan matsayi a ce a kai rai a je a nuna masa annabawa ya gana da annabi kaza a sama ta kaza ya gana da annabi kaza a sama ta kaza ya je ya gana da annabi kaza har ya je ya gana da Allah ran kawai ba tare da an kashe ran an ɗauki ran ba ai sai ran annabi sallallahu alaihi wa sallama shi a raye ne min gairi imata ina fata ana fahimta ba wani wanda zai samu wannan matsayi in ba shi ba sai dai in mutum bayan ya mutu fa innal anbiya innama istaqarrat arwahuhum fi rafiqil a'la ma'a ruhihi rayukan annabawa gabaki daya sun tabbata a wajen Allah ar-rafiqil a'la madaukaki tare da ran annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma hadha falaha ishrafun ala al-badni bihaythu yaruddu as-salama ala man sallama alayhi ka duba wani ikon Allah duk rayukan annabawa gaba ɗaya suna arrafiqil a'la suna wajen Allah amma ku duba wani abu na bambanci na annabi sallallahu aka ce ko yau kai wa manzon Allah sallama za a dawo masa da ransa ya mayar maka da sallamanka wannan bai baku mai maki ba ina ran sauran annaba duk suna arrafiqil a'la gaba ɗaya suna arrafiqil a'la amma shi ran annabi wato an bashi wani khasiya na daban ta yanda gangan jikinsa yana iya yadda ka san wato wani senso ne ana masa sallama gangan jikin ko da ran yana can a arrafiqil gil'ala da an yi mai sallama to kuma sai ya mai da sallama hadisi sahihi yau dinnan in ka ce kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka masa sallama to sai Allah ya dawo masa da ransa ya dawo ya dawo maka da sallama da kai masa to akwai mamaki dan an ce Allah ya dauke shi an yi tafiya da shi mala'ika ya ɗauke shi an yi tafiya da shi an kai shi wajen Allah ya karbo sallah har a zo ana shakka ana cewa a'a kaza a'a kaza to yaya aka yadda da waɗancan abubuwan aka yadda da tiyatarsa da aka yi masa wanda har yaran da suke tare da shi a maka suka ce sun ga lokacin da aka kwantar da shi aka farke kirjinsa aka ciro wani abu aka wanke aka sa a cikin wata tasa aka gyara aka gyara aka mayar masa kuma amma ko ciwo bai ji ba kuma bai dawo da tabo ba ya ilahi ya Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ƙara mana imani da shi sannan ga abin da ya shafi harkar sallama din nan yau za ka iya ga adadin mutane nawa a duniya suke annabi sallama salati amma ran mayarwa yake mayarwa yake duk duniya babu ɗan adam da ya samu wannan falala in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai Allah ya ba wannan wa bi hada at-ta'alluq ra'a Musa yusalli fi qabrihi da wannan ta'alluq din da muke magana rataya din ratayar rai da gangan jiki Allah inuna wa manzon Allah annabi Musa a cikin kabarin sa yana sallah sannan kuma wa ra'ahu fi sama'i kuma da yaje sama yaga annabi Musa la ilaha illallah la ilaha illallah mafarkin annabi gaskiya ne yace yayi mafarki an nuna masa gashi nan a kabari annabi Musa yana sallah sallah sallah as-sala wannan sallar da muke sakaci da ita wannan sallar da muke wasa da ita yau gashi ana gaya mana hatta annabawa ma suna kwance a cikin kabari suna yin sallah Allah ƙara annabi daraja kwatsam kuma sai gan shi a sama wannan ganin annabawan fa da ya fa ba wai dirama ba ne keke da keke ne kuma manta kafin ya hau ya tafi isra'i ai duk ƙur'ani ya ba shi labari duk sunan su ai amma sai Allah ya nuna masa su wai me yake nunawa daraja kima matsayi ɗaukaka isa kuma babban abu da zai je karɓo sallah sai da aka yi mai shimfiɗa ya haɗu da manya-manyan mutane a hanya saboda zai karɓo sallah manya-manyan mutane a hanya da zai dawo kuma har ma ya yi magana da su har suka ce marhaban sannu da zuwa kai masa addu'a to wannan ma bai isa ba kar ku manta da yazo baitul maqdisi ai duka sai da Allah ya nuna masa su ga sunan gaba ɗaya a cikin masallaci a sahu ya tashi ya musulmanci wai hoto ne wannan drama ne ko me zahiri ne hakika ne wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana darajar annabi Muhammad a wajen Allah ba za ta kamanta ba wallahi duk wanda bai imani da wannan annabi ba yayi asara bai ci sa zuwa duniya ba bai dace ba wa ma'alumun amin annahu lam yu'raj bi Musa min qabrihi a'a to ai sanannen abu ne ibn qayyim yake son nuna maka ai ba a gaya mana cewa an ɗauko annabi Musa daga kabarinsa an kai shi sama ba an gaya maka an gaya ma an ɗauko annabi Ibrahim daga kabarinsa an kai shi sama amma kaga ya haɗu da su kuma amma kabarinsa yana ƙasa a duniya to wai duk wannan abun bai baku mamaki ba sai cewa da aka yi ya je Allah ya bashi sallah sai a ƙaryata ha wani ya ce bai ga annabi musan ba mana wani ya ce bai ga annabi adam ɗin ba mana to duk wannan bai isa ba sai maganar ya je wajen Allah ya bashi sallah sai a sa shakka a kai Sun ثم رده sun marar da ilai bal. zalika maqamu ruhihi wastiqrariha ai wannan matsayi ne na ransa da kuma matabbatar ran wa qabruhu maqamu badanihi kabari kuma gangan jiki ne can kuma ruhinsa ne gangan jiki da matabbatar gangan jiki can kuma ruhi da matabbatar sa. ila yawmi ma'adil arwahi ila ajsadiha haka Allah yayi kuma har zuwa ranar da Allah zai mayar da rayuka zuwa gangan ila ajsadiha zuwa gangan jikinsu mala yace wa man kassafa idrakahu an hada duk wanda wato ya tsananta ya kafa riskarsa ya tsaya yayi tunani akan wannan to fal yanzur ila shamsi fi uluwiha ko fi uluwi mahalliha ka lura da rana duba nisan rana geographers su gaya maka tsakanin rana da duniya kilomita miliyan biliyan triliyon nawa ne amma wata asiru hafi al'arku duba nisan rana amma duba yadda rana sai ka ji ana ka yau ana zafin rana na manta da na sani da na binciko mana a lissafin yan boko tsakanin rana da ƙasa kilomitoci nawa ne ku sha mamaki tsakanin rana da ƙasa amma ka duba abin mamaki duba yadda ranar nan take mana tasiri har ma ka ga mutum ya saka lema kuma ranar nan ƙwaya ɗaya ce fa a duniya duba tasirinta to ba ma wannan ba wa hayatin nabati wal hayawanati biha wal hayawan biha ranan nan fa akwai tsiran da Allah ya kaddara za su rayu ne inda rana da haka in ana damana ana rana ku daina cewa kai yau an yi rana Allah an yi rana an yi rana a akwai tsiran da in ruwa ya dake shi ya dake shi to kuma girman sa zaman lafiyar shine rana ta buge shi da aka duk abin da kaga Allah ya yana da lokacinsa wani lokacin za ga an yi ruwa an yi ruwa sai ga an ɗauke ai ta rana ai ta rana ɗan adam yana cato Allah da ya ba mu ruwa Allah da ya ba mu ruwa kamar yanzu ana ta rana ana ta rana muna cewa ranan da Allah yake saukewa din akwai amfanin da yake amfanuwa da wannan ranar in ba a yi wannan ranar ba kuma amfanin zai samu matsala kamar sanyi ne ai mu za mu ce sanyi yana damun mu yana damun mu ashe Allah ya sako sanyi ne saboda alkama ita kuma ta ji daɗi ta yi kyau ku yanka ku samu arziki kuma ku je ku niƙa ku ci abinci ku ci biredi da kek duka da ita da Allah bai kawo sanyin nan ba duk ranar da duk shekarar da ba a yi wannan sanyin ba alkama ba ta kyau amma mu a gangan jikinmu za mu ji me muna cutuwa amma kuma akwai halittun da su kuma suna ne suna amfanuwa haka dabbobi babu wata dabba face tana amfanuwa da rana kar ku ɗauka za su so inuwa ne zalla a'a ko kifi da yake cikin ruwa ba ga wani lokaci yana fitowa ya tsalle ba ya tsalle ya sha iska ashe yana amfanuwa da iska da rana akwai lokacin da ga kifaye a saman a saman ruwa kamar ba ruwa farfar farfar suna ta wasa suna ta wasa suna ta wasa ai su ma suna amfanuwa ne da wannan rana da ubangiji ta Allah ya saukar wannan wato mu yanzu a distance tsakaninmu da rana distance ɗin kilomita ko meters ne ko? kilomita ko mile? kilometers kilomiles am sorry miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da casa'in ne ku? a'a miliyan ɗari da arba'in da tara da dubu casa'in da bakwai subhanallah al'adun miliyan ɗari da arba'in da tara da ɗigo ɗaya da casa'in da bakwai kilo mile kilometers malam zaka iya subhanallahi malam za iya kwatanta nisan wannan abin kuma ranar nan kwaya ɗaya ce kun ga yadda kuke ganin ta tafi duniya kuma girma da Allah zai sauko da ita to za ta rufe duniya ne kirif subhanallah wato in ka lura da halittar duniya kudin zai nuna ma akwai Allah duk duniya gaba ɗayanta aka ce masu lissafi suke cewa gaba ɗaya faɗin duniya abin da ya fi komi yawa shi ne yawa shine ruwa duk ruwa ne ɗan tsibiri ne kaɗan a cikin ɗari bai wuce ina jin saba'in ko 75 ne 75% na duniya gaba ɗin ruwa ne malam 25 ne ƙasar 25 ɗin ma fa duba akwai dajijjika akwai kwazazzabai iya inda ɗan adam ɗin yake zama guda nawa ne duk ruwa ne yau idan Allah ta wata ala ya so ya halakar da mu minti nawa ne kwanan nan da muka je gana aka kai ni wani ruwa ruwa ne aka nuna maka ce malam kaga wannan tunda Allah ya duniya haka ruwan nan yake duk wanda ya tashi a kasar nan haka ya ganshi a haɗe yake da teku daga nan iya babu wata duniya a bayansa ba wata ƙasa a bayan shi ruwa ne iya ganinka kawai ziri ne ya tafi sai dai a gefensa kawai ka tarar da ƙasa kaza ƙasa kaza ƙasa kaza a gefensa amma can ɓangaren wato ba wato ba wanda ya isa ya ce ma iya ina yake kawai ruwa ne kawai a kwance kuma ruwa ne za ka rinka ganin malam yana wani ƙugi ya taho ya dawo ya taho nake tambaya nace akwai ranar da aka zo ga ruwan nan a tsaye ce wallahi tun da yake haka yake fau ya zo ya koma igiyar ruwa ta taho ta dawo kuma duk abin da ya shiga cikinsa sai ya fito da shi sai ga wani ruwa na kwata a garin da ruwan da yake gudana sun sako shi don ya haɗu da shi wallahi malam ya hana shi shiga ruwa ne da ruwa amma wallahi ba su haɗuwa wannan yana bin hanyarsa wannan yana bin hanyarsa akwai ruwa na kogi normal koguna haka wanda suka shiga irin cikin ƙasashe shi ma ya taho akwai inda suka yi mahaɗa malam sai Allah ya datse su wannan kalansa gashi wannan tafiyar kuma in za ka ɗebo ka zuba wannan anan sai ya dawo la ilaha illallah ba za su haɗu ba kuma ga shi ruwa ne da ruwa kai yanzu in ka ɗauko ruwan kofin ka kada da wannan ruwan kaga ba zai haɗewa zai duban mulkin Allah gishiri ruwan kuma gishiri ne shi baya noma nake tambayan wani masani yake cewa ai wani ya yi risa cewa me hikimar da ta sa Allah ya sa majoricin ruwan duniya ya zama gishiri ne ruwan teku ruwan gishiri bai da daɗi in ka sa amma abu mamaki kifaye suna rayuwa a ciki to kifayen ma akwai nau'in kifayen mummunan nan in ka sa su a cikin ruwan tekun mutuwa za su ba za su iya rayuwa ba to me hikimar gishirin wai ashe gangan jikin ɗan adam da Allah ya yi shi mu halittar mu na nan tsibiri na duniya Allah ya yi mu ne dole sai mun rayu da wannan tirarin gishirin in kun lura idan ba a son abu ilalace sai a yayyafa masa mai gishiri to wannan ruwan da Allah ya zuba masa gishiri a cikinsa ai iska tana kaɗo shi to wannan gishirin shine yake shiga cikin mutane shine ai mu kake ganin gangan jikinmu yana rayuwa da wannan gishiri gishirin kuma mu ma a jikinmu akwai gishiri za ga ko exercise kai ka motsa jiki za ga wani fari-fari abu yana fitowa gishiri gishiri ai ba zai yiwu ba ne in dai gangan jiki ne da yake da ruwa da tsoka da nama in babu wannan gishirin ba zai rayu ba shi ne Allah ya sa wannan ruwan gaba ɗaya na teku ya zama ya rinka gamsar da halittun duniya gaba ɗaya da wannan mai da wannan gishirin su kuma wannan kifaye da halittun da suke ciki su kuma Allah ya yi su ba za su iya rayuwa ba sai da wannan ruwa na gishirin shi za su ci su sha kai ko babu tsoro wannan ruwan kaɗai shansa da suke yi abinci ne a tattare da su ka duba ikon Allah ka duba ikon Allah ka duba girman Allah ka duba isar Allah to akwai wani abun mamaki dan an ce maka Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abu kaza abu kaza ya kai shi ya ba shi sallah ya gana da shi har wani ya zo ya sa wai shakka yau a cikin halittu ma da Allah ya yi a duniya bai ishe mu mu ɗauki izina da samuwar Allah da cewa Allah ya isa yi duk abin da aka ce ya yi ba wallahi mun yi imani mun yadda mun yi imani mun yadda shine ibn ya ce, wa man kassafa idrakahu an hadha falyanzur ila shamsi fi mahalli hawa wa ta'thiriha fil ardi wa na an-nabati wal hayawani biha wa sha'anin ruhi, ruhi fawqa Ya yace to harkar rai sha'anin rai dan adam ya wuce wannan duk lissafin da kake tsammani komai Allah zai iya da ran mutum kuma yanzu malam ba shi nan kuna gani ba kowannen ku ba zai iya kwanciya da daddare mafarki daga nan yanzu a mafarki sai ka kwanta ka je ka Amerika wallahi ba mamaki muna karatun nan wani yana gyangyaɗi zai ɗan gyangyaɗa kawai sai ji shi a ingila yana ta yawo a kasuwa ya sayi kaza yi yana farkawa ya gashi a gindin amudin nan amma a lokacin da yake mafarkin malam sai ga kamar gashi zahiri yana faruwa a to ashe Allah zai iya yin wani abu da kai a guje wallahi bai gagara ba wannan kai ɗaya ne kai kuma ka tashi kai ta mamaki a wani ya tashi ya ga ana ta bashi kuɗi yana ta haɗawa yana ta riƙewa yana ta riƙewa yana murna yana jin daɗi shi ko ya samu kuɗi faɗan sai ji assalatu khairun minan naumi assalatu sai farka yana farka sai ga hannayensa a haka <laughs> an danka masa gaibu yana buɗe ya ga babu komai amma shi a tunaninsa a mafarkinsa malam yana ganin ga kudin nan ya samu malam wallahi malam sha'anin ubangiji ko akwai misalai da yawa da za a yi ta buga ma kawai ka sallama ka yadda akwai Allah kar yi shakka a cikin lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala wani yake cewa fa kullil uyuni ar-rumdi iyaki an tara ko an tarai sana shamsi fastaksha zalamul layali qala ibn bar kana bayna al-isra'i wal hijrati sanatun wa shahran intaha وكان الإسراء مرة وقيل مرتين مرة يقظة ومرة المنام وأرباب هذا كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره لقوله فيه ثم استيقظت وأنا في المسجد وقوله فيه وذلك قبل أن يوحى إليه ومنهم من قال ثلاث مرات ثلاث مرات وكل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل والصواب الذي عليه أئمة أهل النقل أن الإسراء كان مرة واحدة ويا أجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه sun maƙala faƙaddama wa akhara wa zada wa naƙasa wa lam yasrudil hadisa wa ajada rahimahullah ibn qayyim ya kawo dangane da wato wani mai waƙi yake cewa ido ba lalle ido ya iya ganin hasken rana gaba ɗaya ba yanda da za ka kafa da za ka ce sai ka ga rana duka dole sai dai ka yi mai sai dai ka kauce ina fata ana fahimta haka Allah yake sai kawo rana ta buki ƙasa sai kuma ya kawo zalamun laili duhu na dare ido ya fi walwalar buɗewa ya yi ƙoƙari ya ga abu a cikin duhu a duhu sama da ya kafa ya kalli rana saboda hasken ranar ya yi wa idan ƙarfi ba ma rana ba ko fitila ne yanzu ko wannan fitilar ba na iya kallanta wannan jar fitilar da aka kaka ba mu ita ko aka samu ko a kiyar ku ne aka samu a gabana in na daga haka wala ba na iya kallanta in ku na kalle ta to in na kalli nan ba zan gani ba wannan wata yar fitila ce karama duka dai wannan yana nuna mana mulki da sarautar ubangiji tabaraka ta amma wata fa sai ka zuba ido ka kalle shi iya ganin ka har nema ma kake ka gane wai wace mata ce mai dakan nan da take cikin watan nan <laughs> ba haka ake faɗa ba muna yara ana cewa wallahi wata mata ce take daka kuma in ka lura ka ne ka sai ga kamar wata mata ce a tsaye da tabarya a hannunta <laughs> Allahu alam amma masu shiga wata za su ba da labarin mai ke ciki ko ibn abdulbar ya gaya mana yaushe aka yi isra'i nan da mi'iraji ya ce tsakanin isra'i da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ɗaya ne da wata biyu ana yin isra'i da mi'iraji shekara ɗaya da wata biyu cif-cif sai Allah ya sa annabi ya yi hijira koma madina an fahimci wannan? to sau nawa aka yi isra'i da mi'iraji akwai maganganun malamai da yawa amma dai ibn kami ya yanke mana zance guda ɗaya a ƙarshe wasu sun ce kanar isra'u marra Wakila maratain sau biyu na farko wani an yi shi a farke annabi yana gani wa mana mun wani kuma a bacci wasu malaman suka bada yace amma duk ma'abuta wannan zance kulluhum aradu an yajma'u baina hadith sharik wa ghairihi ne so suke su dauko hadisin riwayar sharik da wannan sa su tattaro su haɗe su mana bayani me ya faru sharik yayi riwayar hadisi na Isra'i da Mi'raji kuma za ku ji abin da malamai suka faɗa kan riwayarsa saboda a cikin riwayarsa ya faɗa a wata riwaya yace sun mastaqaisu wa ana fil masjid sai sai annabi yace sai na farka kawai sai na ganna a masallaci to to wannan ta sa suka ce a ashe bacci yake aka kai shi tunda a cikin riwayar yace ce na farka na ganna a masallaci da kuma faɗinsa wa zalika qabla an yuha ilayhi kafin ayi mai wahayi a wata riwayar kuma wasu suka ce sau uku ne amma ibnu qayyim yace duka wannan kawai ana ta caccakuɗa zance ne ba haka abin yake ba wannan hanya ce ta masu rauni na zahiriya waɗanda suke nakali, suke ɗauko zance amma abin da yake daidai na malamai annal isra'a kana marratan wahida sau ɗaya aka isra'i da mi'iraji ya ce abin mamaki ga waɗannan mutane yaya aka yi suka zaci cewa annabi ya isra'i sau kaza sau kaza kuma duk lokacin da ya je a farlanta mai sallah hamsin a'a to ya aka yi sallar ta zama biyar in dai ba sau ɗaya yi ba in ya je ya dawo ya daɗa zuwa ya dawo kuma duk zuwa dai sai ku ce an ba shi sallah to ya aka yi sallar harmonization aka samu ko ya aka yi aka yi harmonizing aka haɗe sallolin wannan kaɗai ya su isa ya nuna maka a'a duka riwayoyin nan gaba ɗaya abinda za a dunkule su isra'i sau ɗaya aka yi manya-manyan masana hadisi sun ce akwai kuskure a cikin riwaya sharik da ya kawo wacce magana ya kawo wacce magana ya kawo lafuza daban-daban daban a cikin hadisin isra ya ce imam muslim ya kawo almusna da minhu hadisin da ya zo da cikakken isnadi sannan ya gabatar da wani zance ya jinkirta wani ya ƙara wani ya rage wani walam yasridil hadis bai sarjo hadisin ma'ana ya koro shi ga baki ɗaya ba yace wa ajada rahimahullah ya kyautata kware da gaske so abinda ibnu qayyim ya rufe mana anan gaba daya shine an yi isra'i da mi'raji kuma lallai sau daya aka yi shi sannan annabi yana sane yana farke aka yi wannan abin ba a mafarki bane dan kada wani ya ce an kawo mana sallah a mafarki to in ma a mafarki ne na annabi ai gaskiya ne an gane wannan to wannan kenan in Allah ya sa da karatunmu na gaba abinda za mu fara za mu fara magana akan to maganar hijira tunda an ce da aka gama isra'i hijira yi, to me ya faru a hijirar yaya aka yi annabi yayyo hijira daga makka ya koma madina shine abinda za mu fafata a kai da yardar Allah sati mai zuwa kuna bi na bashin magana dangane da ganin Allah tabaraka ta'ala da aka yi ta saɓani? shi kansa annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba da kuma yiwuwar a ga Allah ranar tashin alkiyama a aljanna za a gan shi ko ba za a gan shi ba shi ne za mu rufe da shi imamu tahawi a cikin al'aƙidatu tahawi yana cewa war ru'yatu haƙƙun li janna. Lallai lalle ganin Allah gaskiya ne lalle ganin Allah gaskiya ne ga 'yan aljanna jama'a albishirinku duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah kiru da muzu الله الله الله ya rab Allah nan da ake faɗa Allah zai nuna maka ka ganshi, shi la ilaha illallah wani irin daɗi za mu ci yaya za mu gani to amma shi ubangiji tabaraka wa ta'ala idan an ganshi. shi ba za a iya cewa ga kamarsa ba bayan an gama ganin shi kuma ba a iya ƙara ganinsa gaba ɗaya duk wannan wayar aika ka ganta gaba ɗayan ta ko to shi ganin Allah bila ihata ne idan ka wannan wannan naked eyes naka bai isa ya gama ganin Allah duka ba sannan wala kaifiya ba za a ce ga yanda yake kamarsa ko misalin misalinsa kaza ba yanzu idan ka ga wannan kyamarar bayan an naɗe ta an tafi kwakwalwarka za ta iya suranta maka ce to ai wannan kyamarar na ganta tana da kaza tana da wani ido tana da kaza tana da kaza tana da kafa tana da kaza to shi Allah bayan an gama ganinsa ba a iya sifanta shi a ce ga yadda yake ya wuce nan amma fa za a ganshi. shi ganinsa kuma ya fi komai daɗi to wannan aƙida ce ta ahlus sunna za a ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah zai yi magana da yan aljanna to amma nan shi imamu tahawi ya ce war ru'yatu haqqun li ahli aljanna ganin Allah gaskiya ne amma ga yan aljanna to yan wuta kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah ce kalla ba zai taba yiwa ba ai innahum lalle su sha'anin yan wuta dangane da ubangijinsu a wannan rana lamahjubuna za mu su hijabi ba za su ga Allah ba wannan kaɗai ya isa ya nuna maka cewa ko ba a ce maka yan aljanna za su ga Allah ba tunda an ce yan wuta ba za su ga Allah ba kenan yan aljanna za su ga Allah duk wanda ba dan aljanna ba ba zai ga Allah ba yan aljanna ku ganin su ga ubangiji wannan ko shakka babu za su ganshi fil mahshar qabla dukhul janna. za su ganshi a filin kiyama kafin a shiga aljanna kamar yadda riwaya ta zo a cikin bukhari da muslim al lokacin da aka tada kiyama Allah yana hisabi zai ware wasu idanuwa da za su ganshi tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam a cikin suratul azabi aya ta 44 gaiso su ranar da yalqawnahu suka ganshi suka hadu da shi za su masa salam sallama wannan malamai sun kafa hujja da wannan ayar ta tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam cewa za a ga Allah fil mahshar to amma in an ce a filin tashin alƙiyama ne za a ganshi to akwai damuwa ya za a yi Shi ne aka samu maganganun malamai kamar haka wasu suka ce a filin kiyaman ma la rahu illal mu'minuna ba wanda ya isa ganshi in ba mu'mini ba kaji kauli na daya wasu malaman suka ce a'a tunda an ce tahiyatu yawma yalqawnahu salam to ahlul mawqif duk wanda yake a tashin kiyama kenan zai ga Allah mu'minuhum wa kafiruhum da mu'mini da kafiri gabaki daya amma kuma in sun ganshi in ya gama hisabi yana gamawa zai samu kansa hijabi ba za su sake ganin sa ba kuma har abada shine kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamajubuna zai sa hijabi wannan ayar tana nufin kafin ayi a zo mahshar ne ko kuma a lokacin mahshar bayan mahshar bayan an tsaya an tashi mutane a kiyama kenan to sai kuma Allah ya sa hijabi ba wanda zai iya ganin ganinsa kuma sai mumene a gidan aljanna su ma sai sun nema wasu magana ta uku suka ce muminai da munafukai za su ga Allah a filin tashin kiyama amma banda kafirai mumini da munafuki. shi munafuki zai gan shi amma kuma ganinsa bai zai masa amfani ba saboda yaudarar mutane da ya yi a duniya da musulunci ko aka ga kamar musulmi ne to shi ma yanzu a kiyamar zai gani gashi ya ga Allah kamar yana mai ya samu to kuma sai Allah ya sa mai hijabi kuma ba shi ba ganin ubangiji tabaraka wata'ala to wannan saɓani ne na malamai ta yaya Allah zai yi magana wa halittu a filin tashin alƙiyama za su ganshi ko ba za su ganshi ba zancen da babu saɓani kai tsaye za a faɗe shi mumine ne kaɗai za su ga Allah kawai to amma a duniya fa zai yi a ga Allah a duniya wannan kan gabaki daya malamai sun yi ittifaki duk duniya ba wanda ya isa ga Allah da wannan idan nasa bai zai ga Allah ba amma sun yi sabani akan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin shi ma ya shiga cikin wanda ba zai iya ganin Allah da sa wannan idan ba daga cikin malamai akwai wanda suka kore cewa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai zai ga Allah da bai ga Allah da wannan idanuwan nasa guda biyu ba dan alkawari ne Allah ne faɗa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar annabi Musa ya nemi ya ganshi amma Allah bai bashi dama ganshi ba to sai wasu malaman suka ce a ah, kenan zai iya yiwa a ga Allah tunda annabi Musa ya nemi ganshi da ba zai yi a ganshi ba annabi Musa zai nemi ya ganshi qala rabbi arini anzur ilayhi sai suka ce to ai Allah ya bashi amsa ko da ya nemi ya ga Allah Allah cewa lan tarani ba za ka gani ba walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani duba wancan dutsen in ka ganshi yanda yake to za ka ganni to annabi Musa ma bai ganshi ba falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa bai ganshi ba to yaya magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ko bai ganshi da wannan idanuwan shine muka ta karanta da ko a karatun baya akwai waɗanda suka ce lalle annabi ya ga Allah da idansa imam al alqadi iyad ya hakaito a cikin wato littafinsa ash-shafa ash-shifa a Hausa muna cewa ash-shafa sabanin sahabbai su kansu a cikin sahabbai sun yi sabani shin annabi ya ga Allah ko bai gani ba to ai kaga ba mamaki in bayan sahabbai wasu sun yi sabani sun yi saɓani daga cikinsu abai akwai wanda suka tabbatar ya gan shi akwai wanda suka kuma tace bai gan shi ba idan an koma littafin a shifa ɗin ɗaliban ilimi yana da kyau su koma littafin wanda na a shafa da ake faɗa a kowaɗannan maganganu na na aisha ƙarara ta fito ta ce sam annabi bai ga Allah ba da wannan idansa kun gani aisha matarsa ne tana tare da shi ta gaya wa masruk lokacin da masruk ya tambaye ta hal ra'a muhammadun rabba ya aisha muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa yanzu in kun yi in kun fahimce ne mumine za su ganshi a kiyama ko mun wuce wannan wurin kuma insha Allah yan aljanna za su ganshi ko wannan haka yazo a cikin nasi yan aljanna za su ganshi Allah zai tajalli ranar kiyama a gidan aljanna duk yan aljanna za su ganshi amma bi ghairi ihaqatin wala kayfiyya kamar yadda Imam hau ya faɗa to yanzu ganinsa a duniya ke magana shi annabi ya gan shi bai gan shi ba matar annabi ta ce wallahi bai gan ba ta ce duk wanda ya ce muku annabi ya ga Allah to ya yi wa Allah karya. ta ce bai gan da wannan idanuwansa ba masruk ya tambaye ta ta ce sam man haddasa ka anna muhammadun ra'a rabbahu man haddasa ka anna muhammadan ra'a rabbahu duk wanda ya gaya maka annabi ya ga ubangijinsa faqad kaza ba to hakika ya kuskure abin da ya faɗa ba haka bane riwaya ta zo masruq yace wata rana ina kishingide a wajen nana Aisha sai kawai nace kai bari dai ne nemi ilimi ne tambaya nana Aisha sai take masa karatu take gaya masa ta ce abubuwa guda uku duk wanda ya yi magana a kansu a nan duniya an azama alallahi firiya ya yi wa Allah ƙarya masruk ya ce ya aisha menene waɗannan abubuwa? mahunna ta ce man za a ma'anna muhammadin ra'arabahu fagar a'azam alfiriya duk wanda ya ce annabi ya ga Allah da wannan idansa ya ce za Allah ya ga Allah to haƙiƙa ya yi wa Allah babbar ƙarya masruq yace a kishin gida nake nace kai sai na tashi na zauna fajalastu kuntu muttaki'an an fa qultu ya ummul mu'minina sai nace ya ke uwar mu'mine gaba daya don Allah dan saurare ni karki min gaggawa dan saurare ni unzurini wala wala tuajjilini ko tuajjilini karki min gaggawa yace ba Allah ya ce wala qadra ra'ahu bil ufuqil mubin ba ولقد رآه بالأفق المبين a'a a cikin suratul takwir yace kuma ba Allah yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ba cikin najmi nana Aisha take cewa ni a duk duniya ni ne ni ne macen da ta fara ko ni ne dan adam inda na fara tambayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan ayoyin fassarar Aisha take ni ne na fara tambaya annabi ta ce annabi ya ce ai inna ma huwa jibrilu ai jibrilu ne ya gani annabi ne ake magana ya ga jibrilu ba wai annabi ya ga Allah ba wala kadara ahu ra'ahun nan ba Allah ake nufi ba jibrilu ake nufi kaji malamai masu fassara malam ta ce annabi ne ya mata to in an tambaye ka tafsirin da annabi yayi wannan yana daga cikin tafsiri da manzon Allah ya ya fassara aya yi bayanin me ke nufi tace jibrilu ne yace ya faɗa mata cewa walam arahu ala surati allati kulika alaiha ghaira hataini ne ban taɓa ganin mala'ika jibrilu a bisa kamar da Allah ya halice shi ba sai a wannan kama guda biyu walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra sau biyu annabi ya taba ganin mala'ika jibrilu ido da ido yadda Allah ya halicce shi kenan kallon ana nufin annabi ya ga mala'ika jibrilu ne ba annabi ya ga Allah ba waɗannan ayoyin da ake fassara su cewa wala kadara ahu ra'ahu ba annabi ake nufi ba inna ma huwa jibril jina na aisha ta ji annabi ne ya fassara mata Ya ce na gan shi wata rana yana gangarowa daga sama annabi ya yace ra'aituhu munhabitan min as-sama'i saddan izamu khalqihi ma bayna as-sama'i ila al-ard da yana gangarowa yadda ka san tuni jirgi za ka ce ina ai jirgi ma kana ganin saman ka ganshi annabi ce da na ga yana gangarowa da fufuken mafi rinjayen halittansa ya rufe ƙasa da sama gaba ɗaya baka ganin komai sai shi la ilaha illallah ba ku gane ba Ya ce na ga jibril yana gangarowa daga sama da fuffukensa da na gan shi halittansa ɓangaren halittansa ya rufe baka ganin sama baka ganin ƙasa jibrilun ne kawai la ilaha illallah ba karamar halitta ba ce jibrilu a wata riwaya fa aka ce fuffukensa guda ɗaya ya buɗe haka to gaba ɗaya sasannin ba za ka ga komai ba za ga sama ba za ga ƙasa ba kawai fuffuken na gani kai wa ma junu da rabbika ka Illahu? wa ma junu da rabbika illa ha yi kuna mamaki ma nan ko kifi kifi dinnan da ake bada kifaye akwai kifin da baya ganuwa wallahi a cikin ruwan nan da ake fada akwai kifin da ya fi komai girma a fasasarin duniya ba wani abu wani dutse ko na abu za ce ya fi shi girma ko na abu haka yake rayuwa baya ma fitowa sai dai kan kwanakin su kare ya yi dikeyin ya daddage. wani kifi ya taba fitowa a wata ƙasa wata rana ya dan fito da kansa haka ya sha iska wato da ya ɗaga kansa haka gaba ɗaya aka daina ganin tekun gaba ɗaya shi kaɗai yake gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani maciji ya taɓa fitowa daga wani babban daji a wata ƙasa maciji ne ya fito zai tsallaka titi da ya fito yana tsallaka sai da yi watanni bai gama tsallaka ba saboda tsawonsa da girmansa da ya ɗaga kansa a bakin hanyar da ya ɗaga kansa yana ɗagawa ya fi komai tsawo da girma a ƙasar baki ɗaya komai ba a gani shi kaɗai ake gani kuma tsayawa aka yi wannan hanyar kawai rufe ta aka yi ba zai yiwu ba ba za a iya tsallakawa ba ba zai wutu ba maciji ne kwaya daya malam malam lamarin Allah a'a wani ya fito yana yana tashin mutane da ramadan irin in ramadan ta yi sai tashi karfe biyu karfe uku yana ta kaɗe kaɗe a tashi a sha ruwa a tashi a sha ruwa ni da shi muke hira na ce yanzu kai yawon nan da kake a ganin ka taba ganuwa abuwa ya ce ai malam na yi gamo da abubuwa ko da yawa na ce lallai kam harkar dare dole akwai abubuwa dare din nan da kake gani dare waje an nan laila libasa din in mun kwanta dare to akwai fafataken da su kuma da daddare suke harkokinsu ya ce da na gani ya taba ya fi gigita ne tsorata ne ne wata fara akuya da na gamu da ita farasol ina a tashi a tashi na ganta idanta kawai torch light ne idanta a duhu ne fa yace a wani lungu a wani layi a cikin unguwa ta ganta fari sol kuma farin nata i bayyana da ta ɗagowa idanta kawai yadda ka san torch light ta saka yace ai sai na tsuguna ai ya ce daga nan na daina bin layi, <laughs> me ya gani wata halittar ce ta Allah haka masu shiga ruwa suna iyo da daddare ko da rana in sun rinka ganin gaya muku abuwan da suke gamo da shi Allah kaɗai ya baro kansa ne haka masu shiga daji in sun rinka gaya muku irin halittu da suke gani a cikin daji kwanan nan nake ganin wata halitta na manta sunanta ba riƙe ba sunanta da turanci wato ita kafanta kawai reshe ne na bishiya za ku iya tunawa kafo kafo take da shi ka san reshe na bishiya ko to yanda kaga reshen bishiya billahi azimu haka kafanta yake zabga zabga kafafuwan yanda kaga reshen bishiya kuma in ta haɗe da 'yar uwarta kawai sai dai kaga suna ta haka suna ta haka kawai kawai sai sun yi faɗa dole in suka sarƙafe wani ya shigar da wani cikin kafan to haka za su mutu sun zama abin farauta dabka dabkan dabbobi ne kuma na halitta Allah kala kala kala wa alamu ya'lamu da rabbika illa su dan Allah tabaraka ta'ala ya nuna wa manzan Allah girman Jibrilu sau biyu sai nuna masa shi na ganshi yana gangarowa abin nan sai na nana Aisha ta ce da masu awalam tasma annan laha ƙala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ayat da na ga muku dazu tace baka sani ba Allah yace la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar idan ba su iya ganin Allah su riske shi amma shi ne ke iya ganin su wannan ayar bata ishe ka ba ai ba zai yi ba Ta ce baka ji ba Allah ya faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu alimun hakim aliyun hakim cikin suratul tace duk wanda ce annabi ya ɓoye wani abu Fakad a'zama ala allahi alfirya hakika yayi wa Allah babbar karya dan Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu yasimuka minan nas abu na uku Ta ce duk wanda ya baka labari man akhbaraka annahu yukhbiru bima yakunu fi gadin duk wanda ya ce ma annabi zai baka labarin me zai faru gobe shi ma faqad a'zama ala allahi al yayi wa Allah ƙarya dan ku Allah ce qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'asun da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba kamar yadda nana Aisha ta faɗa sallallahu alaihi wasallama kuma ya an tambaye shi Abu Zar ya tambaye shi shin kaga Allah ya ce nurun anna ara haske ya hana inganci ya zan yi saboda hasken sa wannan ita ce zance ko magana mafi inganci abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuba harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh